suna ba da promo ne wato akwai airdrop da suke bayarwa na dala goma sannan da dala goma nan za ka iya siyan coins ɗinsu so shi dai wannan smart chain ɗin kamar su ethereum ne da kuma su tron da sauransu kamar su binance suna nan dai da yawa waɗanda suke kamfani ne guda wanda ake transaction da su ko in ce ake hada-hada na harkar cryptocurrency so kamar yadda muka sani farko lokacin da aka yi launcin ɗin ethereum smartchain na ethereum suna da tsada sosai har mutane daga baya suka kasa yin transaction da su don lokacin 2015 da 2017 har aka zo wajejen 2000 ethereum suna da tsadar wajen, wajen transaction nasu na charges da suke yi idan ka yi transaction na coins so daga baya da binance ya zo binance ya fi su sauki sai mutane suka dawo aka dinga transaction da bayanan saboda ya fi ethereum sauki so akwai su da yawa kamar su tron su ethereum din su binance to wannan shi ma wani sabo ne gashi nan kamar da kuke gani ga sunan sunansa nan sa smart chain wannan ozc smart chain to shi ma duka ana hada-hada ne na crypto kamar yadda ake yi a su kuma shi wannan sabo ne yanzu haka duk wanda ya rijista za su ba dala goma kuma da dala goma nan zai iya siyan coins ɗinsu sannan idan akwai wanda suke da ra'ayi insha Allahu za mu ajiye link a description da kuma comment ɗinmu na farko saboda mutane su hanzarta su samu su samu wannan garaɓasa sannan kuma su wannan smart ɗin sun zo da tsare-tsare da yawa wanda za su taimaka matuƙa sosai kuma a ah, tsare-tsaren nasu suna da yawa don haka bari ku gar kaɗan daga ciki yau to wannan shi ne, Allah za mu ci gaba da kawo muku bayanai akan su kamar yadda muke kawo videos akan Binance da shi Ethereum din da sauran blockchain da su smart chains din to insha shi ma za mu rinka kawo muku update akan abubuwan da suke faruwa a shi wannan sabon kamfani dai ku manta idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka Isman TV da ya daure mana subscribing sannan Ayi, yi lakin na wannan bidiyo saboda hakan shine yake kara mana kwarin gwiwa san mu ci gaba da kawo muku bidiyos akan irin waɗannan abubuwa sannan kuma a yi sharing ga sauran 'yan uwa mun gode